duniyar nishadi. Wannan sakon ya shafi kowa da kowa. Matasa kuna ciki, tsofaffi kuna ciki, mata kuna ciki, maza ma kuna ciki. Dan Allah dukkan mu ba da aron kunnen mu dakatar da banna wajibi ne. Sannan a gyaran kowace irin matsala ana buƙatar lissafi. Duk abin da aka yi da ka tabbas baya daɗi. Babban kuskure ne barin gyara a hannun gama garin mutane. kafa jam'i ga wata al'umma tabbas laifi ne ba ma goyon bayan ta'addancin da yake faruwa a wannan yankin namu duk wanda yake tare da mu ya san da haka haka zalika ba ma goyon bayan hukunta wanda bai aikata laifi ba wannan ya ce laifin wannan ne wancan ya ce laifin wannan ne dan Allah ina za mu je da wannan matsalar aka aikata mun abin abin da aka aikata mun mu burin mu dukkan wata barna ta dakata ba wai a ci gaba da yin tana cin da sabon salo dan Allah a ringa lissafi da kiyayewa wajen magance wannan matsalar duk inda ka buga kalmar fulani kake ci a matsayin yan ta'adda koyi hankali su gyara halaye. ba zan musa maka ba idan ka ce fulani ne suke ta'addanci amma shin dukkaninsu ne yan ta'adda mummuna yana fita daga cikin mai kyau haka zalika mai kyau yana fita daga cikin mummuna duk mai imani ba zai samu hakan ba to amma idan an yi ta barawo a yi ta mabi sawu idan bera da sata daddawa ma da warinta sako na zuwa ga shugabannin fulani shine shin wani yunkuri kuka yi domin dakatar da mutanen mutanenku akan wannan matsalar matukar muna so sunan mai gyaru tabbas sai mun yi abin da ya dace kar ka tsaya kana kalubalantar mai kalubalantar ka ba tare da ka tsaya ka san dalilin da yasa ki kalubalantar ka ba fuskanci me yake nufi sai ka magance matsalar dan Allah a yi wa juna adalci wannan al'ummar guda biyu ce ake nema a raba ko da kamata a rubuta irin wannan sigar ba bai ma kamata a rabun ba matsalar ya kamata a magance